وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله تذكروا أن الأيام أجزاء من العمر وكل يوم ذهب نقص من أعماركم وقربكم إلى قبوركم فاعلموا واعملوا الصالح من الأعمال فأنتم موقوفون بين يدي الكبير المتعال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد عباد الله لقد كنتم بالأيام القليلة الماضية في شهر رمضان شهر مضاعفة الأعمال والحسنات شهر الخير والبركات تصومون نهاره وتقومون ما تيسر من ليله منعتم أنفسكم الطعام بالنهار طاعة لله الواحد القهار هجرتم المباح من الشهوات وتركتم السيئات وابتعدتم عن الموبقات خوفا من فاطر الأرض والسماوات فمضت تلك الأيام والليالي وطويت صحائف كثير من الأعمال ويوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت وأنتم لا تظلمون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن أحسن في شهر رمضان فليحمد الله وليزدد من الأعمال الصالحة بعد رمضان وليواصل الإحسان ومن أساء وظلم فليتب إلى الله سبحانه وتعالى وليتدارك عمله ما دام في الأمر بقيا وأتبع السيئات بالحسنات تكن كفارة لها ووقاية من خطرها وضررها يقول ربنا جل جلاله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح فاتقوا الله عباد الله وأتبعوا الطاعة بالطاعة واعلموا أن الله تعالى يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا لمن يحب وهذا المآسي فالصعيد من وفق للأعمال الصالحة في جميع أيامه إلى أن يلقى ربه والشقي من فتحت له الدنيا ذراعيها وهوى فيها أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فاحذروا الدنيا فإنها غادرة ماكرة ولا تغرنكم بهجتها وزينتها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيها المسلمون المؤمن الصادق يودع شهر رمضان بكل هزن وأفى والمنافق يودع شهر رمضان بكل فرح وسرور المؤمن يودعه راجيا, راجيا من ربه قبولا بما استودعه فيه من العبادة والطاعة صيام وقيام وتلاوة للقرآن وطاعة للرحمن والمنافق يودع شهر رمضان بالكبتة والبهجة لينطلق إلى المآسي والشهوات لذا ترى المؤمن يتبع شهر رمضان بالاستجفار والتكبير والإكثار من ذكر الله تعالى في كل أحواله وأما المنافق فيتبع شهر الغفران بالمعاسي واللهو واللعب وحفلات الأغاني وسماء المآذف والطبول فرحا بفرات شهر الإتق من النيران فشتان ما بين الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فكونوا من أتباع سيد المرسلين ولا تتبعوا سنن المنحلين من الفاسقين والمجرمين الذين لا هم لهم إلا إخراج المسلمين من عقيدتهم وابتعادهم عن دينهم قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم عباد الله يا لها من خسارة عظيمة ومصيبة كبيرة ويا لها من عقوبة أليمة لمن فاته رمضان ولم يكفر له فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال له ومن أدركه شهر رمضان فلم يكفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمن فقلت آمن فهذا هو الصادق محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل عليه السلام أن من أدرك رمضان فلم يكفر له فيه ومات على ذلك أنه من أهل النار ودعا عليه جبريل وأمن على دعائه محمد صلى الله عليه وسلم فكم هم الذين لا يصلون إلا في رمضان وكم هم الذين لا يتلون القرآن إلا في رمضان ثم هجروا المساجد والقرآن وارتدوا على أدبارهم ونكثوا على أعقابهم ولم يعلموا أن الله رب كل شهر وجميع الشهور والأعوام وكل اللحظات والأيام نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة ونعوذ به من الردة بعد الإسلام ومن الانتكاسة بعد الاستقامة أيها المسلمون كم هم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان بل هناك من الناس من لا يعرفون الله لا في رمضان ولا في غيره فهم مسلمون بالبطاقة وفساق في الحقيقة لعدم أدائهم للصلوات الخمس في أوقاتها أما جهودا وإن إما جهودا وإنكارا لوجودها أو تهاونا وكسلا عن أدائها وقد تعودهم الله تعالى بعليم الأقاب وشديد العقاب فقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فقال جل جلاله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقي وويل واديان في جهنم أعد لمن ترك الصلاة وكفر بالله سبحانه وتعالى فويل ثم ويل لمن قطع صلته بالله وويل ثم ويل لمن ترك الصلاة فهي الفاصلة بين الإسلام والكفر والفارقة بين الإسلام والشرك يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهرسوا على الصلوات الخمس جماعة في بيوت الله تعالى وأمروا بها أهليكم واصطبروا على ذلك يقول جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ولقد امتدح الله عبده ونبيه إسماعيل عليه السلام فقال جل ذكره واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مربيا عباد الله في هذه الأيام الفاضلة يحسن التذكير بصلة الأرحام وبر الوالدين فهي سعة في الرزق وطول في الأجل وبركة في الأمر كما صخ الخبر عن نبي البشر وأما قاطع رحم فهو ملعون في كتاب الله ملعون على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل فقال مه فقالت هذا مقام العائذ بك من الخطيئة فقال تعالى ألا تربين أن أكل من وصلت وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقدئوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والحديث متفق عليه ويقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره من العقوبة في الآخرة من البقي وقطيعة الرحم نعم يا عباد الله والحديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد رحم الله الجميع فاجتهدوا عباد الله في صلة أرحامكم وصلوا وتلوا آباءكم وأمهاتكم وكل من له حق عليكم وليس الْوَاسِلُ بالمكافئ ولكن الْوَاسِلَ من إذا قطع رحمه وصلها ولو قطعوكم بروا ساحتهم أمام الله تعالى بوصل الرحم ولا يمنعكم من قطعكم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أسلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك أخرجه مسلم عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه وتوبوا إليه الحمد لله الذي أمر ونهى ووعد من أطاء بجنة رضا وتعود من أساه بنار تلظى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى نعم النصير ونعم المولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى أفضل من أطاع ربه واتقى وأعظم من صام وصلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن الاختصار عليها سلامة والترك لها ندامة فأعرف لله إجلاله وعظمته ووقروا كبرياءه وقدرته واسلكوا كل سبيل يؤدي إلى رحمتي واجتنبوا كل طريق يوصل إلى سخطي عباد الله ومما شرعه الله لكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم اتباع صوم شهر رمضان بصوم ستة أيام من شوال فقد روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر يعني في الأجر والثواب والمضاعفة فالحسنة بأشر أمثالها فهرسوا رحمكم الله على صيام هذه الأيام الستة تهضوا لت... لتنالوا وتفوزوا بهذا الثواب العظيم ومن كان عليه قضاء من رمضان فليبادر بالقضاء ثم يتبعه ستا من شوال فاعملوا الخيرات وهذروا المنكرات وسلوا خمسكم وسلوا أرحامكم تدخلون جنة ربكم عباد الله أستغفر الله وأتوب إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أراد المسلمين بشر وسوء فاجعل كيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم نكس رأسه وجعل الخوف لباسه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم نلقاه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تفس وتن شوال hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tara, wanda ya dace da 22 ga watan shida miladiya ta annabi Isa alaihi salam takwas. hutubar mu tana da taken wa ma za ba a da ramadan ramadan ya wuce sai kuma me allahu akbar yan uwana musulmi mu lura muyi tunani haka kwanakinmu ke shuɗewa shekarunmu muke cinyewa Dinin da ya gushe mun tauye tsawon rayuwanmu ne mun kusa ta kanmu da ƙabarinmu ya 'yan uwana musulmi mu dage mu aiki aiki na gari tabbas ko a daɗe ko a jima za a tsaye da mu gaba ga Allah guwa ga ga misali yau mace ji da kullu nafsin ma amilan min khairin muhudarin wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad a wannan yini da za a tsaye da mu gaba ga mahalicin mu subhanahu wa ta'ala ya ce yini ne da kowace rai za ta ga abin da ta aikata gaba gare ta na alkhairi ko na shari a hannun ne ɗan adam zai fatan ina tsakaninsa da wannan sakamako da wannan yini da wannan aiki nashi akwai wani tazara mai tsawo domin ya canza salo ya canza tafiya ya canza aiki ya gyara ɓannan da ya yi baya Allah ya ce wa yi hazirin kuma Allah nafsa Allah ya nemi ku kashedi ku ji tsoron gamuwa da shi wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai jin kai ne mai tausaya mu bayi in ka tuba duk abin da kai na banna Allah zai yafe maka Allah ka yafe mana ka azurta mu da tuba wadda take nasuha jama'an musulmi ba da dadewa ba mun kasance cikin wani wata mai alfarma watan da ake ninnin kyawawan ayyuka watan alkhairai wata mai tarin yawan albarka ba da dadewa ba muke azumtan yininsa muke kiyamun laili a daransa a wannan wata mun hana kanmu cin abinci da yini saboda tsabagen da'a ga Allah mai rahama abubuwa na sha'awa na halal mun ƙaurake masu mun nisanci munanan ayyuka abubuwa waɗanda suke na hallaka ne mun kauce masu saboda muna tsoron mahalicin sammai da kasai to jama'a waɗannan kwanaki da waɗannan darare sun wuce an naɗe takaddun ayyukan da bawa ya yi a cikinsu wa yau ce tuwafa na nafsin ma kasabar ranar tashin alkiyama za a ba kowa irin sakamakon abin da ya aikata wa antum la tuzlamun ba za a zalunce mu ba ba za a tauye mana kyawawan ayyukanmu ba ba za a ƙara mana munana babbal fa mai ya amal misƙala zarratin khairan yara wa mai ya amal misƙala zarratin sharan yara duk wanda ya yi aiki gwangwadon ƙwayar komayya na alkhairi zai ga sakamakon aikinsa zai ci gajiyarsa wanda ya yi aiki gwangwadon ƙwayar komayya na shari zai ci gajiyarsa zai ga sakamakonsa Allahu akbar wanda ya zanya aikata alkhairi cikin ramadan ya yi godiya ga Allah bisa muwafakar da ya yi masa da datar da shi da ya yi wajen aikata alkhairi ya dage ya ci gaba wajen aiki kyawawa ko aikata ayyuka kyawawa bayan ramadan ya sadar da kyautata wannan nasa da kyautatawa wanda ko ya tabbatar a ramadana ya holiya ya yi ba daidai ba ya yi sabo to ya tuba ma Allah ubangijin ramadana shine ubangijin shawwal ya yi ƙoƙari ya face inda ya ɓata ya gyara inda ya munana matukan akwai sauran rayuwa akwai sauran numfashi kullum abinda da ake ce mana mu bi da kyawawan aiki bayan munana za su zan kariya kafara tsaro barin cutar da zai mu auka a wancan ayyuka da muka yi munanansu Allah ta'ala cikin alkur'ani yana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin tabbas kyawawan ayyuka bayan da an yi munana suna kauda munanan amamai da munanan kyawawa wannan tunasarwa ne ga waɗanda suke da kwakwalwa da kunni da basiran da za su ji tunasarwa su gyara ya inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi da Ahmad suka hadisin Abu Zar Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce wata rana qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythuma kunt wa atbi as hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji tsoron Allah duk inda ka sami kanka a duk inda ka kasance ka bi da kyawawan aiki bayan kayi munana kyawawan nan za su shafe munanan nan kamar baka yi ba kuma kai zamantakewa da al'umma da kyawawan ɗabi'u bisa kyautatawa irin na musulunci ya jama'an musulmi mu ji tsoron Allah musadar da ɗa'a da ɗa'a mu sani lallai Allah ta'ala ya kan mu dubi ɗan duniya mu ga suna walawa suna shanawa suna duk abubuwa kai baka samu ba to Allah na ba da duniya ga wanda yake kauna yakan ba da ita ga wanda baya kauna shi sai kaga anne ya shiga mota kai kuma takalmin ka silifa ya sude ka kasa canzawa wannan ya nuna Allah na san anne kai baya san ka ne mumini a'a لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء da duniya ta kai darajar fufuken sauro da an ne ko kafiri bai samu makwalɗaya na ruwa ba har ya mutu da kishi da yunwa Allah bai sa ka ka zan mai addini sai in yana son ka ka gode ma Allah ka kiyayi sabo ɗan aljanna mai arziki ba matsiyaci ba shine wanda Allah ya yi masa muwafaka da aiki na gari, a dukkan yininsa da daransa da lokacinsa har ya haɗu da rahaman mahalicinsa subhanahu wa ta'ala shaƙi lalatacce makamashin wuta shine wanda duniya ta buɗa hannayensa ta ce zo na rungume ka shi kuma ya auka mata allakake kenan lalatacce kenan dan nadama har abada in bai tuba ba imamu tirmidhi da ibn maja da imamu darami Allah ta'ala ya ji kansa sun waito hadisi abu huraira radiyallahu an yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun duniya la'ananna ce kaga ba mai karkata game ta ce ita yake so kawai sai la'ananne abinda ke ciki la'ananne ne inda ka zan ɗan duniya ba abinda kake da shi sai ido ɗaya na ganin duniya ta ganin lahiran ta makance to ka fada ku zan zaman da ba za ka fita ba har abada Allah ya kame mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce mana sai fa ambatan Allah duk wani abin da yake da'a ne ga Allah da abin da ya jibince shi ko kuma malami ko mai neman ilimi algafata malam kakka yadda a ce baka da majalisin da kake koyan karatu kada ka yadda a ce baka da malami to dan malamin ka na daya iblis Allah ka raba mu da fitina Allahu akbar muslim ya rawaito hadisi cikin sahihinsa waya shi ma ta abu huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duniya sijinil mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ne aljannan anni ana cewa imamul gazali Allah ya ji kansa wata rana wani kafiri ya gan shi ya sa kaya masu kyau ya hau doki lafiyayye shi kuma kafirin ga yunwa ga ragga ga kafa ba silifa sai dubi imam al-gazali ya ce ba ku kuke cewa duniya kurkukunku ne ba aljannanmu lahira aljannanku kurkukunmu ya ce wannan maganar haka take ba ko ja ce to dubanni ka dube ka ya abin yake ne ya ce ababen Allah ai duk abin da ka gana ji na daɗi da ni'ima da walawa in aka faɗa abinda Allah zai mun a lahira ɗan kurkuku a nan ya fi ni jin daɗi kai kuma ko da an nunnunka maka wahalar da kake sha a nan to ina gaya maka aljanna kake akan bala'in da zaka ka in ka mutu daga nan ya ce a shahadu Allah ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulillahi don kai ya zama matsiyaci a nan babban matsiyaci a can malam ka bi Allah da takawa ko kuma ka sha wahala yawwa don ka ƙi Allah a duniya ba wai za ka samu kuɗi ba ne ba kuma za ka sami hutu ba ne ba kuma za ka ji daɗi ba ne sai dai ta daɗa tsuke maka ma saboda Allah baya son ka Allah ka sa mu cikin masu yin maka mu yi taka tsantsan game da makin a duniyan nan kada mu yadda kawanta da ne ya ruɗe mu kullum mu sani fama mata'ud duniya fama mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil rayuwa ta duniya in ka ne ne ka gwama ta da ta lahira ba su kunnin doki dan abu ne kire, dan kankani matuka mumini na gaskiya ya jama'a musulmi shine wanda yake ban kwana da wata ramadana cikin damuwa da bakin ciki munahuki dama ya kosa ya kare o watan nan zai kare ne din na mo mo kaɗewa tukuna duk sai ka kwakwal maɗe shi yana ban kwana da ramadana cike da farin ciki ne da munna mumini lokacin da yake ban kwana da ramadana yana fatan an san aikinsa ne daga mahalicinsa na ɗan abin da ya yi na ɗa'a da ibada ya ɗan yi azumin nan ya ɗan yi kiyamun nan ya ɗan karanta tilawa na alkur'ani ya ɗan yi biyayya ɗan sadakan nan da sauransu yana fatan toko Allah ya ansa amma munafuki in ya dosa munna yana tsalle-tsalle to abun da zai so karyawa da shi a ranar safiyar sallah saba ma Allah kama 'yan mata da sha'awa da duk wani abin da yake na alfasha ne shi yasa kaga shi mumini tunda da'a ya fito yana fatan a ansa sai ya bi ramadana da da'a istighfari kabarbari a zo idi yawaita ambatan Allah a dukkan halayensa munafiki kuwa da ja'iri in aka ce watan azumi watan gafaran zunubai watan alkhairi watan albarka ya kare to nan fa za a shiga shagali ana tsalle-tsalle ana kide-kide ana haye-haye ana zuwa fati da picnic da menene ba abin ba za a yi ba a yi shaye-shaye a yi taɓe-taɓe a yi fasikanci a yi ashararanci to alaman tabewa kenan ga waɗanda suka sami irin wannan yanayi tare da su me yasa ana munnan arabe da ramadana watan kunci a wajen munafiki watan da ba daɗi wata ɗaya mai kama da shekara dozin ɗaya na haka aka samu bambanci nesa ba kusa ba tsakanin mumini da ja'iri ko a lahira ma Allah ya yi mana bayani farikun fil jannati wa farikun fil sa'ir muminai na gidan aljanna fasikai mujirmai kafirai suna gidan wuta na sa'ir ya jama'an musulmi mu yi ƙoƙari mu zama cikin masu biyayya ga manzanni mu yi ƙoƙari mu zan waɗanda suke kauce ma duk wata hanya ta fasikanci da fasikai hanya ta mujirmanci da mujirmai wanda ba su da wata manufa a rayuwarsu sun ɓata aƙidarsu sun nisanta kansu barin addininsu kuma suna ƙoƙarin su ce taho mu tafi kazan abokin tafiyanmu kuma alqur'ani ya nuna mana walan tarda kal yahudu walan nasara hatta a millatahum ja'iri fasiki kafiri mushriki ba nasari, ba yahude ba ranan da zaka burge shi sai in ka taka tasalo irin tashi in ka bi masa to za ku daidaita kuma zai tafa maka ai asara ta kai asara ɗan uwana musiba ta girmama ya kai ɗan uwana mai tsanani ta tabbata ga wanda ramadana ya shigo yana raye da lafiyarsa ramadana ta fita yana raye da lafiyarsa amma Allah bai gafata mashi zunubansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari mala'ika jibrilu wata rana ya ce masa man adrakahu shahru ramadan falam yughfar lahu fama tabada halan nar fa ab'adahu Allah duk wanda ramadan ya shigo ya same shi tsab lafiya lau ramadan har ya fita ya wuce ba a gafarta masa zunubansa ba wannan mutum Allah ya daɗe nisan tashi da gidan aljanna mala'ika jibrilu ya wannan addu'ar ya ce ma annabi qul amin ka ce ya Allah an shi wannan du'a'i faƙultu amin annabi ya ce ya Allah ka an shi wannan du'a'i a mala'iku ba kaman jibrilu kuma duk mala'ika da kake ji la a sunan Allah ma amarahum wa ya fa'aluna ma yi ba su saba ma Allah umarninsa da abin da aka ce suke aikatawa to kuma Allah yana an san addu'an masu taƙawa ne masu ɗa'a inna ma ya taƙabbalin lahu minal mutaƙina a mala'ikun da aljanu da ‘yan adam ba halitta kamar annabi sallallahu Alaihi wasallam annabi ya ce amin Allah ya ce a'a hatta amala Allah ka kare mu duka haka annabi sallallahu Alaihi wasallam as-sadiqul ya ba mu labarin addu'an jibrilu da amin dinsa don haka wanda ya mutu a wannan yanayi shigansa wuta zai wahala afuwan shigansa aljanna zai wahala wuta ce baki buɗe Allah ka kare mu jama'an musulmi da yawa wasu daga cikinmu an yi azumin an tsayuwar ramadana an karanta alkur'ani to amma tun daga nan kuma shi kenan hali ya canza an ƙaurace ma masallatan hamsin salawati cikin jama'a ma yana gagara yanzu an koma sai an samu wani lokaci ne sai a hada duk a buge karatun alkur'ani ko an yi mashi adabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya za mu koma gidan jiya bayan imani ya za mu koma tuntunan mushe bayan musulunci mun manta cewa Allah da muka bauta masa a ramadana shine mahalicin sauran watannin da shekarun kai mahalicin dare da yini gaba ɗaya kai ne mahalicin kowace sa'a ko daƙiƙa wanda muke numfashi a cikinta Allah ka raba mu da makanta bayan basira Allah ka raba mu da ja da baya da noƙewa bayan mun miƙa wuya Allah ka raba mu da karkacewa bayan istiƙama, ya yan uwana musulmi da yawan mu kamar yadda muka ce sun gane ma'anar Ramadana cikin Ramadana ne kawai kai akwai wanda ma a ramadanan ba su gane ramadana ramadana ba ne ba su daina saban ba ba su daina abubuwan da suke ba kawai suna ɗauke da sunan su musulmi ne amma tatattun fasikai ne a hakikanin gaskiya saboda me wani ko a ramadana bai damu da hamsu salawati a lokaci ba shin ya musa ne ko yana jayayya ne akan wajibcinta ko ko kasala ne da ko in kula bai damu da ita ba tabbas ko ma a yaya ɗan adam ya wannan aiki Allah ya yi alkawalin tsananin ukuba da tsananin azaba kamar yadda ya zo cikin wasu ayoyi a surori guda biyu fa halafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya mutanen kirki sun san kimar sallah sun san kimar biyayya ga Allah amma daga baya sai wasu 'yan baya ga dangi suka biyo bayan su suka tozarta sallah ba su bata matsayinta ba su tsare ta a kan lokaci in za su yi ba sa yi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aza su a kai su yi balma sun koma suna bin abubuwan da suke sha'awa yawan waɗannan mutane za su gamu da wata azaba ta gayyu gobe kiyama gayyu sunan azaba kenan sannan a wata ayan Allah ya ce fawailul lil musallin الذين an عن صلاتهم ساهون بني azaban ya tabbata ga masu sallan da suke sakaci a sallansu Allahu akbar waɗannan mutane fa ba wanda ba sa sallan ne kwata-kwata ba a'a masu yanda suke so ne ko a lokacin da suke so ko min kyan sallan Allah ya masa alkawari da gayyu da wailun wasu malaman suka ce fadamu ne na musamman dausayi a gidan jahannama in an ce gun nan da dausayi kaga ya bambanta da sauran wajen ni'ima to ko a azaba jahannama gayyu da wailun ta masu barin sallah ne da masu wasa da ita amma wanda ya bar sallah gaba ɗaya ya daina yi wannan an nuna ya rabi da musulunci ne ya koma shirka Allah ya kare mu saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yake cewa al'ahadul ladhi bainana wa bainahumus sala faman aka faqad kafar bambancinmu da wanda ba mu ba wato bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba tsaye da sallah ne wanda ya bata ya kafita don haka jama'an musulmi mu kula da sallah mu tsara sallah mu yi cikin jama'a mu kuma koyi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana mu yi kada mu kauce kada mu yi wani abin da ba haka ba jama'an musulmi hakikatan Allah subhanahu wata'ala ya iya bi bawansa annabinsa Ismail a inda yake cewa wasu fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana inda rabbih marbiya ka ambaci Ismail cikin wannan littafi ya cancanci ambato saboda nagartansa da da'ansa ga mahalicinsa ke innahu kana sadiqal wa'adi shi ya kasance mai gaskiyan alkawali ne in ya ce aa eh, eh, ne ba zai taba ce maka zai yi ka gabai ba kuma haka ake son mutum har gobe musulmin gaskiya in ya ce eh, A baya a'a sai dai ya ƙara fiye da abin da ma ya ce zai yi ba laifi ba ne in ka ce ba za ka yi wa ka zo ka yi ba ni kaza ba zan baka ba daga ba ka ce to ɗauki dai wannan abin yabo ne amma zan maka zan baka sannan ka zo ka ƙi bayarwa ka ƙi wannan alama ce ta munafuki. ba ka zan sadikal wa'adi ba sannan ya kasance annabi ne wanda yake manzo ya kasance yana umurtan iyalan gidansa da tsaye da sallah da ba da zakka don haka ya zan yardaje a wajen ubangiji jalla jalalu ya bayin Allah waɗannan rane har yanzu dai alkhairai suna nan suna bibiyanmu mu kyautata ayyuka nagari mu sadar da zumunta mai ma mu da'a dunwa ya faji samari a je gonan baba billahi lazi in ka bar babanka a gona kana yawo a titi ka zama tambadadde kuma ba za ka yi albarka ba ka ba tsoho yana wahala da ƙarfinka da komai wai kai ka wuce zuwa gona kai awa ubanka na zuwa in ka wuce zuwa gona hutar da ubanka ka hutar da shi ka zuba mashi buhunan shinkafa dozin daya jankan manja rabin dozin na manja daya rabin dozin buhun masara dozin biyu ka ba shi kudin cefane ko da dubu ɗari kafin ya kare ka kara ka isa ba za ka gona ba kenan ubanka ya daina zuwa amma ka bar tsoho kullum a hanyar gona saboda mugunta shin kana ɗan ƙanƙani yana wahala da kai har yanzu yana wahala da kai kuma wani jirgegen da shi ya zuwa mu uban shi gona ya dawo wa wani wani wani yana wawa da ƙannin shi wannan ya yi daidai jama'an musulmi haba dai za ka haihu za ka gani imal ma shi ita kamata dinu tudanu wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al awfa mu yi a hankali wallahi mu kiyaye hakikatan ya jama'a musulmi dole ne mu kula da abubuwan da ake gaya mana na sadar da zumunta da kyautata mana gaba da biyayya ga iyaye da duk abin da ya dace kada mu zan 'ya'yan kuka sai dai mu jama 'yan iyayen mu jifa mu yi ƙoƙari iya ƙoƙari ya jama'a kada mu ce wani aishi ya yi watsi da mu ma mu yi watsi da shi mai sadar da zumunta ne wanda in an ƙi zuwa zai je in an hana mashi zai bada wannan ne sadar da zumunta hadisi ya tabbata wani bawan Allah ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna li qaraba asiluhum wa yaqta'uni وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المرض ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ها wannan bawan Allah ya zo ya ce ina da makusantana ina ƙoƙarin sadar da zumunta suna daddatse ta ina kyautata musu suna muna mani. ina haƙuri suna mun wauta ya zan yi ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ce ah, ka kwantar da hankalinka in dai yanda ka faɗi haka suke to ka ci gaba da kyautata musu da sadar da zumunta da yin alkhairi gare su kai ba za ka gushe ba akwai mai taimako daga Allah zuwa gare ka ma mun baka canza ba musulmi ya rawaito wannan hadisi ya jama'atul musulmi a karke bayan Allah waɗanda muka yi azumin Ramadana to Allah ta'ala ya shar'anta mana a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam mu bibiyi ramadana da azumin kwana shida a wannan wata na shawwal imamu muslim ya rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana wa atba'ahu bi sittin min shawwal fa ka'annama sama ad duk wanda yi azumin ramadana sannan ya bibiyi ramadana da kwana shida a wannan wata na shawwal ya azumce su kamar ya yi azumin rayuwarsa ne in duk shekara kana haka kamar duk kullum kana azumi ne wajen lada Allah zai baka azumin rayuwarka gaba ɗaya don haka ka a yi sakaci kada a yi nawa lada ne ninkin baninki domin kullum ƙa'ida fal hasanatu bi ashirin amsaliha to a kokari a sami wannan daraja a sami wannan lada a sami wannan fadila wanda lalura kuma ta sa ya ɗan sha wasu kwanaki to ya yi ƙoƙari ya soma biyan abin da ya sha musamman iyalanmu mata masu laluran al'ada wata-wata a tunasar da su su ƙoƙari su biya dan wanda suka sha bai wuce daga hudu ne tsanani in yi tsanani bakwai to su biya su shida sun sauke nauyi da wajibi da wannan mai tarin falalan da sun yi shi muna fatan a sauran watanni har Allah in ya kaddara muna cikin waɗanda za su yi ramadana mai zuwa Allah ya sa haka mu nisanci dukkan wani shari da aikata masha'a da aikata alfasha mu yi ƙoƙari mu aikata alkhairi mu yi ƙoƙarin ɗa'a ga mahalicinmu don neman rahamarsa da neman gafaran zunubansa kuma mu kiyaye sallolin nan cikin jama'a mu sadar da zumuntanmu mu yi da abin da muke iyawa muna roƙon Allah da izansa da buwayarsa da falalarsa da rahaman da yake mabayinsa ya sa mu cikin masu jin bayani na gaskiya masu aiki da bayani na gaskiya ya Allah muna kaskantar da kai gare ka ka anshi ibadunmu ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifuffukanmu ka ba mu rayuwa mai tsawo wadda take cike da imani da aiki nagari Allah ka sa goben mu tafi yau din mu kyau har mu haɗu da rahamar da kai alkawali ga masu yin maka da'a ya Allah cututtukan da ke jikinmu ko jikunanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsa gaba ɗaya ya Allah marasa mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ka raba kowa da damuwarsa ya Allah duk wanda ke da wani damuwa a cikin zuciyarsa ko a rayuwarsa Allah ka kwaranye mana damuwanmu ka raba mu da shi ya rabbal alamina ya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka wadata mu da abin da lafiya za ta ci na halal ba haram ba Allah ka tashi wa gabaninmu akan daidai ka fasu fahimtar alkhairi su aikata mana ka raba su da duk abin da zai zama sharri mu kuma Allah ka ba mu ikon yin musu da'a a abin da yake da'a ne gare ka da fadakar da su a abin da yake sako ne gare ka ya Allah muna roƙon ka iyayenmu da iyayensu da dukkan yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa su gidan firdausi ka yafe musu zunubansu ka gafarta musu su in ta mu ta zo ya Allah ka azurta mu da kalmar la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zan karken kalmar mu a rayuwarmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa mu ila salati yaghfir lana jami'an